ta'arifi na takalidi takalidi lahu ma'anin adida takalidi yana da ma'anoni masu yawa minha ala sabil da misal daga cikin akan hanya na misali ba wai iyakancewa cewa ba qalahu al-jawhari abinda imam al ya faɗa fi kitabihi as-sihah a cikin littafinsa muktaru siha al-kilalatu allati wato kilada wanda yake wuya <coughs> wa ah, kallada fil mar'a a ce mace ta yi ratayi wa ta kallada fiya wato ta ratayi wani abu ita minhu taqlidu kulidu din daga cikin wannan akwai takalidi a cikin addini na wa taqlidul wulati fil a'mal da kuma nadawan masu mulki nada masu mulki a wajen ayyuka a gane ku a naɗa mutum a cewa na kai ne gwamna ko kai ne kaza ana kai shi takalidi wa taqlidul badana da kuma yin takalidi na taguwa dabban hadaya ay allaku fi unqiha shay'un shine a rataye wani abu a cikin wuyanta ah, li yu'lam annaha hadith domin a san cewa lalle ita hadaya ce qala fil qamus ya faɗa cikin qamus ah, kallatu ha kilada kallatu ha kilada na rataya mata abin ratayawa ji ja'altu ha fi Shi ne na sanya shi a wuyanka kenan wa minhu taqlilul wulat al a'mal wa taqlilul badana daga cikin wannan akwai nada ainihin wato masu mulki wato a nada a jagorantar da su wani al'amari na yi wani bi annahu wa taqlilul badana da kuma rataya wa ainihin dabban hadaya a rataya mata wani abu liyu lamru an annahu hada domin a san cewa lalle shi hadaya ne wa qala Ibnu farid Ibnu farid ya ce alqaf walla wa dal aslani sahihan taqafun da lamun da dalun asali guda biyu ne ingantattu yadullu ahaduhuma ala ala ta'liq shay ala shay wanda ɗayan su yake nuni akan rataye wani abu kan wani abu wal yabin ko wanda aka shugabantar da shi a kai والتقليد في اصطلاح العلماء تقليد a cikin istilahin malamai قال الامام الشوكاني الامام الشوكاني ياتي اما التقليد فاصله في اللغه اما تقليد اصله a cikin lugha ماخوذ من القلاده an ciro shi ne daga alqilada allati yukallid ghairi shine yukallid ghairu biha wanda ake rataya ma wani sa da shi wa minhu taqlidul hadath daga cikin wannan akwai rataya ainihin hadaya wato zaba hadaya a rataya mata wani abu فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه mustahil kai ka ce shi ainihin mukallidi ya sanya wannan hukunci allazi allada fihi mustahil wanda ainihin mustahili ya rataya masa ya rataya kalkilada fi unki man qallada ya zama to kaban abun wuya kamar tsakiya ko makawuya eh, a cikin wuyan wanda shi wanda ya rataya masa wa fi istilahi huwa al-amal bi qawli al-ghayr ba shi istilahi na malamai shine yin aiki da maganan wani min ghayri hujja ba tare da hujja ba kai aiki da maganan wani ba tare da hujja ba za ce kai takalidi da shi <clears throat> ah, fa ya khuruju al-amal bi qawli rasulih sallallahu alaihi wasallam to yana fita daga cikin wannan wato yin aiki wato yana fita daga cikin wannan yin aiki da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi aiki da maganar manzo ba a cewa yayi takalidi an gare ka san wannan hadisi ne na manzo sai ka dauke shi kai aiki da shi kai tsaye ba a kiran ka muqallid na mi ce wal amal wal amal al ijma wal amal bil ijma sannan da yin aiki da ijma'i shi ma yin aiki da ijma'i ba a kiran shi takalidi an gane ko wal amal bil ijma a gyara gurasa ba ba'un wa rujul ami al mufti da kuma dawowan ami wato wa rujul ami ila al mufti wa rujul ami ila mufti da dawowan wato ami zuwa ga mai fatawa wato shi ami bai san abu ba sai koma zuwa ga mufti ya tambaye shi fatawa hmm. sai mufti ya bashi fatawa ba a kiran wannan takalidi sannan gyara wurin wa rujul qadi ila shahadatil udul da kuma dawowa alƙali zuwa ga shaida na adilai a gane ku alƙali ya dawo zuwa ga shaida na adilai ba ta dalili bane misali wato idan wani ya kawo ƙara sai alƙali ya ce kawo shaida sai kawo shaida na adilan mutane kaga wani na adilan da suka ba da shaida Allah ma ya ce a tabbi shaidansu wa ashidu zawai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah kula ba kaga wa tashidu shahidai ne min rijalikum hmm. fa in lam yakuna rajulain fa in lam yakuna min rajulain fa rajul wa imra'atan in har ba mutane biyu a samu namiji da mata biyu min man tardauna min shuhada hmm. daga wa'anda kuka yarda da su daga cikin shuhada an tadilla ihdahuma wani zakira ihilahun wal'ufura kun ga wajen an ƙara magana kan cewa wato a koma zuwa ga adilai ba alƙali a koda yaushe in ka kawo shaida a alƙali in ka kawo bayani sai ce kawo shaida kuma shaidun na in sun zama to adilai sai alƙali ya yi aiki da shaidun adilai ba a kiran abin da alƙali ya yi takalidi ko fahimci wannan saboda alƙali ya fi magana Allah ne yau alƙali ya fi magana Allah ne da Allah ya ce a nemi shaidan adilai sai alkali ya koma zuwa ga shaidan adilai mun gane wannan ko yawa ba a shirin wannan takalidi shi ma yace fa innaha qad qamat al hujja fi dhalik to lalle hujja ya riga ya tsayu a cikin wannan Sun rajjaha ash-shawkani ta'rifan akhar sannan daga baya sai shawkani ya rinjayar da wani ta'rifi daban kuma wa qala wa aula an yuqal yace abin da yafi dacewa shine a ce wa qawlu ra'yi min man la yaqumu bihi al hujja shi ne karɓar ra'ayin wanda ainihin hujja ba ta tsayuwa da shi karɓar ra'ayin ne wanda hujja ba ta tsayuwa da shi haka nan ba tare da hujja ba misali a gani ka ɗauki ra'ayin mutum wanda hujja ba ta tsayuwa da shi an gani kaga anan wajen manzo Allah ya fita daga shi kenan maganar manzo Allah hujja na tsayuwa da shi amma maganar wani malami a ajiye maganar manzo Allah ɗauki maganar wani ra'ayi malami ba hujja na tsayuwa da shi a nan wajen kace hujja ba ta tsayuwa da magana imam malik hujja ba ta tsayuwa da magana imam shafi hujja ba ta tsayuwa da magana imam ahmad hujja ba ta tsayuwa da imam magana abu hanifa hujja ba ta tsayuwa da magana abu dauda zahiri hujja ba ta tsayuwa da magana wani magana wani ibn hazm sannan hujja ba ta tsayuwa ga albani hujja ba ta tsayuwa ga ibn usaimin hujja ba ta tsayuwa ga ibn baz hujja ba ta tsayuwa da shekarabi da sauransu kai kuskure wa'annan gabaki ɗaya hujja ba ta tsayuwa gare su in ga maganar manzo in ga maganar manzo ana ajiye maganar da gefe guda saboda Allah bai turo mu zuwa gare su ba su ma suna kokari ne su nemi yardan Allah subhanahu wata'ala na'am an gane ku wa qala al-imam al-ghazali al-imam al-ghazali yace wa qabulu qawlan bila hujja wa laysa tariqa ila al-ilm wato shine karban magana ba tare da hujja ba kuma bai zamanto hanya zuwa ga yaqini ba kawai malami in ya gama zai ce wallahu a'lam wato fatawan shi ba zaman to hanya zuwa ga yaƙini ba na'am la fil usul wala fil furu ko cikin usul din aqida ko cikin furu'a maganin haka zama hujja na'am وذهب الحشوية حشوية وتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد الإمام الغزالي yace in حشوية da in ta'alimiya sun tafi ila an riƙa ma'rifatul haq a taqlid cewa wai lallai hanya na sanin gaskiya shine taqlidi an gane ko wai hanyar sanin gaskiya shine kawai ka rike ma wani malami da abin da ya faɗa an gane fari ne ko baki ne kawai ka bi shi wannan zalika huwa alwajib to wai lallai! wannan shine wajibi wannan nazara wal ba haram cewa nazari da bincike haramun ne ya kenan an kashe kokolwa sannan an kashe ilimi sai dai kawai ka rufe ido ka kulle kanka kai ta bin malami misali wannan shine maganar yan wa ashawiya to su kaman galiban za ka ga yan bid'a suna kiran yan salafiya ko suna a ashawiya a gani idan suna nufin yan salafiya ne wannan ko ahalin suna to aka sun yi kazafi gare su ahalin suna ma su ne suke ainihin kore ta galibi an gane wannan ko to ga wannan kazafi ne ta bangaren su inda suna jingina ma ahalin suna suna hashawiyya wai ahalin suna ba sa yin ba sa nitso cikin bincike kawai sai dai kawai suna gefe ne kawai suna tsayawa a gefen ruwa ne ba sa nitso sosai su tabo kasar ruwa an gane wannan in wannan ne kaga sun yi kazafi mai girma ga 'yan ahalin suna 'yan salafiya domin su ne ma mutanen da suke so lalle sai an ga dalili sannan a yi aiki an gane wannan ko cewa lalle wato da yan ta'alimiyya cewa lallai hanyar sanin gaskiya shi da taƙalidi a ga duk mutumin da ya ce hanyar sanin gaskiya shi da taƙalidi wannan ya yi kira zuwa ga ɓata ne ya yi kira zuwa ga ariki maganar wani ba dalili misali to yanzu sai za mu iya cewa maganar wani wani bawan Allah a wannan gari na Kaduna da yake kira zuwa ga tsantsan taƙalidi wasu taƙalidin nan ga imam malik kadai ba ma ga sauran mutane ba to za mu ɗauke shi irin magana yan hashawiya ɗin nan Haka hmm? shi ya ce kawai a riƙe maganar wani malami kawai a rufe ido a yi tabin wannan malami wannan malami shi ne malami ya fi ilimi ya fi kaza shi kaddara cewa imam malik ya fi ilimi shin wanda ya fi ilimi wato sharafi ne cewa in mutum ya fi ilimi a ajiye maganar manzan Allah a hajiya hadisai ingantattu a bishi ko da wane ya fi ilimi yanzu a cikin sa baiwa ya fi ilimi abubakar amma mai ibn abbas ya faɗa lokacin da ya kawo wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce Abubakar da Umar sun ce ya ƙara cewa ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai zuwa ga maganar Abubakar da Umar ya ce Allah ya kusa ya sauka da azaba daga sama ina ce muku ƙalar lahu ƙalar rasuluhu sannan ku kuna cewa qala Abubakar da Umar aka dai wa'annan Abubakar da Umar sun fi ilimi a wannan zamanin amma Ibn Abbas ya ɗauki ka yi riko da manganinsu ka ajiye maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hallaka Allah ya kusa ya saukar da azaba daga sama an gane wannan ayi to wani zabi ya ce ina ce maka annabi ya ce kana dawo maganar wani har abada ba ni baka eh na'am na'am wa qala al-ghazali aidan imam al-ghazali ya faɗa kuma wa yajib ala al-qadi ah, qadi hukum bi qawl al-udul yana wajaba ga alƙali ya hukunci da maganar adilai da imana bi qadi sidqum ba wai da ma'anan kudurce gaskiyarsu ba lakin min haisu dalla sam ta al-quda ta inda sai cewa ta bangaren inda wato nasi yayi nuni dalla sam ya yayi nuni da ainihin bautar da alƙalai da bin galabatin zuwan an bautar da alƙalai ba ce lalle alƙali ya aiki da yaƙini ba a wata ƙa'ida za ta azara da yaƙini yusaru ila zuwan idan yaƙini ya gagara ana komawa zuwa ga zuwan raji idan alƙali ba zai samu yaƙini ba sai ya aiki da maganar adilai an gane yi. shi kuma adilin ya bada shaida ba za ka iya rantsewa cewa lalle shaidan nan tabbas haka yake ba kawai ka yi aiki ne da galabatin zuwan da rinjayen zato sadaka shahid am kaza shin mai shaida ya faɗi gaskiya ko ya yi ƙarya wajibu ala al'ami da kai baka san ko ya yi ƙarya ba kai ne tunda dai Allah ya ce wa ashidu zawai adalin minkum sai ga mutumin da yake zahiri adili ne sai zai ba da shaida kawai Allah ya bautar da kai kai aiki da wannan shaidan na yi tuwaye jiba ala lahayin istibarin mufti yana waje ba ga ami ya bi ainihin mufti dallar ijma na annan fardar awam ittiba zalik domin ijma'i yi nuni akan kan lallacewa farilla na amawa shine bin wannan abun كذلك المفتي أمصدت ne afta an asab eh shin haka nan shi ma mufti shin afta ne a um, sadaka afta am asab shin yayi gaskiya am afta am asab wannan afta eh, sadaka am afta am asab wannan amfin yana da shi hmm. ya yi gaskiya ne ko ya yi kuskure

fas'alu ala zikir in kuntum ba abin da Allah ce ba in kuntum la ta'lamun na'am eh dole ne zai aje magana sai zaki wani bincike na'am Wa alaikum salam Thank you. amma kuma yana da ya malamin ya fi gamsu da abin da malamin ya sai zama to ya yi aiki da wannan ba wai shi na bin shi na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na ba da muhawalatul fashl wato bayan kokari kokari wanda yake wato ya riga ya rushe kokarin da ba samu nasara ba amma takarrara fi fatihi wanda yake ya maimaitu wajen bude misira. na istafa al-imam isma'ili ar-rabi wato imam na isma'ili na hudu na ya samu iko al-mu'izz din haka ne mu al-mu'izz li dinillah Eh, al-mu'izz li la yayi kokari an yanjar an yanjar an yanjar hada al-amal kabir wato yayi kokari ya zartar da wannan aiki mai girma bi wasat al-qa'id qa'idi jawhar al-sukari eh da taimakon ainihin wato qa'idi komandan shi komandan da yasa shine jawhar al-sukari shine ya sanya lalle yana so a ci misira da yaki na'am wadalika fi sanatin wannan a cikin shekara na 300 nawa ne 358 hijiriya الشيء الغريب الذي يدعو للدهشة wani abu ba ko wanda yake kira zuwa ga mamaki yana kira zuwa ga mamaki kwarai da gaske al-imam al-mu'izz dinillah Allazi ce. lalle imam mu'izz dinillah alladhi futiha bi ismi wanda aka bude misra da sunan shi lam yasari lam yusari'u ila bai gaggawan zuwa ga ba shi dai da yaki ba amma bai yi gaggawan ya cirantu zuwa ga Misira ba ba wa mustaqirra sai dai yayi shimfida an gane Ya yayi shimfida kuma ya zama to ya tabbata fi mali sai tabbata can arewacin Afriqiya ya fi yadda da wajen hmm. yana tsoron kada ya je misira wani abu ya same shi duk da gashi an juye mulki ba an gani ko na yi cewa kana da hadafin min zali ya kasance manufa ga wannan kama ya zukuru kamar yadda wasu sashen malaman tarihi suke ambatawa adamu itminani ila ila sha'abil rashin natsuwan shi zuwa ga talakawan misra wanda lil ko allazi bada wanda ya bayyana yana miƙa wuya hin a wannan lokaci wa yake miƙa wuya alfati bi iyadati jauhar shine ainihin wanda ya buɗe misiran da jagoranci na wani mutum mai suna jauhar an gane ko fa inna aqidatahu lam takun li tastazlima li aqidatin wafida wafida wato aqidarsa bata kasance za ta jawo? zuwa ga aƙidar ainihin su baƙi ba su mutanen masar aƙidar su bai kasance zai jawo zuwa ga aƙidar baƙi ba misali wanda sun siffatu da guluwi ga wannan bari din lihaza tarakar mu'iz jauharan shi ya sanya shi mu'iz ya bar komanda shi jauhar a wannan garin yana ganin mutanen garin ba za su yi gaggawa mika wuya zuwa ga ismailiya ba an gane kuto ya zama to kai kana mulkin mutanen da aƙidansu daban da naka gaba ɗaya ka san tana cikin hadari an gane ko to sai ya bar komandan sa jauhar a wannan garin ya mahadu lahu saha yumahidu lahu saha ya shimfiɗa mai ainihin wato farfajiya Na hau min arba'i sanawat wato kusan shekaru hudu ya bar komandan shi ya tsaya kamar shekaru hudu yana dan kiran mutane zuwa ga gida ta ismailiya yana tura musu wannan ra'ayin to kila kafin shekara hudu an samu mabiya da yawa to daga lokacin sai shi imam din sai ya zo an gane istatta fiha madina jadida sai kirkiro a cikin sai kirkiro wani birni sabon birni a wajen sa'ida anin anin fusta wato nesa daga ainihin fustat atlaka alaiha ismu qahira sai ya sa wannan madina suna alqahira shi ya sa mata wannan suna shi imam na shi alim shi ya kirkiro birni ya zama to kaman capital nashi ko birnin nan zai sanya mutanen shi ne a wajen kawai a garin can kuma sauran wuraren ana kokari yadda za a gamsar da wayancin su bi a gida Ismailiya kaji irin wayan da yi wani da shine capital eh, shine capital din har yanzu wa bana jami'an kadiran fi waqtiha sai gina wani jami'a mai girma a tsakiyarta da kai da kai ya kona markazan da takirin da domin ya zama to markar center wanda za a ringa cusa wa mutanen Misra a da'awa Fatimiyya yau a cusa musu da'awa ta Shi'a Fatimiyya wa aslaka alaiha al-jami'a al-azhar sai ya wawaita mai suna aljami al aljami al jami'a na azhar tayammunan bil batul batul al-fadibatu zahara wato yana mai tafa'uli yana mai neman albarka da fadibatu zahara batula A gani ya sa wannan jami'a azhar a gyara kalmar batul batul wa azhar jami'a al-azhar markazan sai jami'a ta azhar ta waye gari ta zan markazi na ilimi da ziyarati da'awati al-ismailiyya na jagorancin da'awa na ismailiyya wa kana fi muqaddimati du'at al-ismailiyya ya kasance wato mai jagoranci wanda kan gaba wajen jagoranci ga masu du'at na ismailiyya alladhina wafadu ila misr wanda suka bakunci misira kafin a bude ta a asaha ila shirin ismaili domin a shimfida farfajiya saboda yada ainihin mazhaba na ismailiya addai fairuz wa dai abu ali eh wato wanda yake shine kan gaba shine wani ana kiran shi addai fairuz da kuma da'i abu ali na'am na'am um وقد بدأ وقد بدأ وفود هؤلاء ila مصر hakika wato bakunta tano wa'annan mutane zuwa Misra ya fara ma maulidin istilafa al-fatimiyya tare da haihuwan ainihin kalibanci na fatimiyya fi afrikiya eh ana afrikiya a lokacin tun lokacin aka fara turawa da yan sako zuwa Misra dan su yi awa zuwa ga wannan aqida din ghayra anna akthar du'at asra wa wa alahum makana makana asar du'a asaran akwai madda mafi yawan masu da'awa ga tasiri wa alahu makana wanda fi girma ga matsayi bainal misriyin tsakanin mutanen misra kana da'i aba jafar ibn nasar shine wani ana kiran shi adda'i abu jafar ibn nasar ya fi tasiri ya kasance ma'abocin ainihin wato madarisi na tattaunawa ga fidarihi al-ustad a shan garin shi na kira kustat wa kanat darun multaqil ulama wa kanat dar multaqal ulama wato ya kasance wannan gida multaqal ne ulama mahada ne na malamai wal udaba wal mahada ne na malaman adab da kuma manyan manyan malamai wa mahama ina fi sha'an al khuturati haula du'a wato duk abin da aka faɗa dangane da ainihin darajar sha'anin darajar waɗannan masu da'awa ala jama'ir misriyin akan wato jumhur wato mafi yawan mutanen misra fa innal haqiqa fa innal fa innal haqiqa anna adada ajara shi anna adada man ta'assara bi man ta'assara bi da'wati fatimiyya wato lalle haqiqa lalle adadin wanda suka tasirantu da da'awa fatimiyya ala aidihim lam yakun yushakkir yushakkir zahir fi mujtama' لم يكن yushakkila ظاهرا في مجتمع da في نفوذ أبناء abna'i أهل ke بيتفن شيء sunna bai kasance zai yi tasiri ba an nan wato an tura masu da'awa sun yi tasiri kaza kaza to wannan yawan masu da'awa bai kasance zai yi tasiri ba zai bayar da wani tasiri ba a cikin mujtama wanda wanda suka kafu wanda ya kafu a cikin rayukan ƴaƴansa me kafu aqidatu ahli sunna eh aqida ahli sunna ya kafu a cikin rayukan ƴaƴan to babu yadda za a yi zuwa wannan malamai ya sanya a canza mutane lokaci daya da asulan amik wato kafuwa wanda yake mai zurfi mai zurfin tasiri matsinun bunyan mai amintaccen gini sun samu ginuwa sun daɗe akan aqidan ahli sunna yana da wuya a iya canza su lokaci daya wa min al-qadaya al daga cikin ainihin al-qadaya al laha wanda aka sallama mata na'am anna a'zamu dawlat fatimiyya fatimiyya ismailiyya amat iya tilka allati qamat bi misra wato daga cikin wato hukunce hukunce wanda aka sallama mata shine lalle mafi girman daula ta fatimiyya da ta tsayu ita ce wannan daula wacce ta tsayu a misra an gani ta fi tasiri saboda misira lokacin babban gari ne zai wa kadatil hukum minan sana kaza wato ta fara zartar da hukunci daga shekara 358 miladiya 968 هي السنة التي توفي فيها خليفة العادل وهي السنة إذا تشكرا وأن خليفة بآدم يا رسول العادل رسول العادل نعم anaza a wannan lokaci ta takallata daula al tun da wannan shi khalifa din nasu suna kiran shi al-khalifa al-abid sun san da lokacin da ya rasu a lokacin da daula ta fadimiya ta fadi لم يتلف آية نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مظلمة مظلمة آه، مطلق المجنون نعم المجمع والمجمع إيه. المحمدة ومحمدة نعم مزمة كو مزمة man jikun ko man satun man bidatun ko man dadatun man dadatun fukala mazallatun ko mazillatun eh. ko mafariqun ko mafraqun mazallatun ko mazillatun wa mazli madibun ko madibun ko hmm. محشر ومحشر مسكن ومسكن محل ومحل من نزل ما آه. معجز ومعجز وبتاء وبتاء ثم بتاء وسكنان سيني ولي مهلكة مهلكة ومهلكة مهلكة نعم مفعل مفعل من ضعف wa min wajina eh. eh, ko ihsib tare da ita akwai akwai ainihin ihsib ko ihsab wa darbin akwai darbin wazin mafilatun ko eh, maf'alatun ma'aunin maf'alatun akwai wasu nau'i nau'i ma'aunin maf'alatun ne kawai ko maf'ilatun mauki atun ko mauka atun mauki atun ko mauka atun kullu da wajahahu kadin jumila dukkan su nan gaba ɗaya fuskokin sa guda biyu an sanya in ma da kasara ko da fata yuqal fil masdar man zalam mazlamatu ana faɗa cikin masdar a ce man zalama mazlamatu wa mazlimatu ko man zalama mazlimatu duk masdar ne ko mazlamatu ko mazlimatu duk wanda ya zalunci zalunci wal fatu huwa al amma fataha shine qiyasi man zalama mazlamatu shine qiyasi wal kasru shazun shi kasara din nan shine shahar wa mithluhu tala'at ash-shamsu matla'an misalin shi rana ya bullo gayan bullowa wa matli'an ko matli'an bil kasr bil fathi al-hijaziyin kai eh, da kasara a wato A wa bil kasri an bani tamim shi kuma da kasara daga bani tamim ne wa idza urida makanu qil idan ana son ismul makan sai a ce al-matli bil kasr وجنب اللغة لا غير كسر فهو مقلي إيه؟ Thank ni dan tadi semua ini pun Thank سياسة البلوغ نعم آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم على أما الزكاة الحرص على آه، مؤشره يوم يوم الحصاد وفي أير وكالجنم نعم أما الزكاة أما الزكاة كاين بونا نعم. على مؤشره ga wanda ake ciran ushiri daga ciki ne wanda ake ciran wani over ten yau mal hasari ranar da aka girbe shi ne za a cire zakka kuma a cikin tsaban kuɗi kalganami shi tsaban kuɗi kamar na tumaki ne shi ma sai ya kai shekara shi zakan kayan gona kawai da zarar an girbe shi ko na bai kai shekara ba amma tsaban kuɗi kamar dabbobi ne sai sun kai shekara yace fi kulli hawlin minha marratan wahida in lam yasil akhiru min hadhi baladihi a cikin kowane shekara daga ciki mutum zai fitar da kasu daya in lam yasil akhiru minha idan mai karban zakka daga ciki bai sadu bi baladihi zuwa garuruwan su ba in sa'i bai zo garin su ba sai shi ya cire da kanshi an gane wannan ko dama an ce in zaka ba da zakka ka ba sa'i wato jami'in gwamnati wanda yake zuwa dan amsan zakka to in bai zo garin ba fa kai sai ka fitar yace wala zakata alaina fil hubudi wala fi samari lam yudrak khamsan khamsan liwuski wala zakata alaina babu zakka a gare mu fil hubudi ga kayan hatsi wala fi samar ko kuma ga ainihin dabino lam yudra dabinon da ba su suke shi ba a ciccire abubuwan abin ne shi ba khamsan wuski wato arziki biyar an gani in bai kai arziki biyar ba babu zakka a gare shi in har bai kai arziki biyar ba Ya ce wala zakata li ahli zahabi fi adina min 20 min minar dinari lil umami babu zakka ga abota dinari fi adina min 20 min dinar ga abin da ke kasa da 20 na dinari lil umami ga al'umma kasa da 20 na dinari ga al'umma ya ce wala min alfiddati bi akalla min mi'atai indahum dirham indahum dirhamin za kamsu menene wafhami hmm. na'am wala min alfidda hmm. yau wato shine wala min alfidda ko kuma azurfa bi akalla min mi'atai indahum karanci daga <clears throat> ainihin wato ɗari biyu a su, idan azurfa bai kai ɗari biyu babu zanga dirhami ɗari biyu za kamso a wasu wannan shi ne ukiya biyar nasu kenan ɗari biyu shi ne ukiya biyar kamso a waƙi amma zakatu la harfi alal mu'ashiri amma ga kayan gona wanda yake ana ciran wato ga mai ciran ushiri daga ciki mai ciran ushiri zai cira ne ranar girbewa haka nan cikin tsaban kuɗi da tumaki fi kulli hawli minha marratan wahida a cikin kowane shekara daga cikin ta ɗaya ne in lam yasil akhizun minha bi idan mai cire wannan zakka wato bai karɓar zakkan bai zamanto ya sadu zuwa garin zuwa shi ne sa'i wala zakata alaina fil hubudi wala fi tamri lam yudrasu khamsa bi wuskihi babu zakka a gare mu ga ainihin dabino ko kuma ga ainihin wato ga hatsi ko dabino wanda ba su suke ba ba a karɓa zakka khamsa bi wuskihi sai ya kai ainihin wato wanda bai kai wato biyar ɗinsu ba wanda bai kai arziki biyar ɗinsu ba wala zakata li ahli babu da ka ga ma'abota zinari ga abin da ke ƙasa da min shirina ƙasa da zinari da shirin da kuma bi da al'umma wala min al-fiddat bi aqall min mi'atayn ko kuma daga azurfa wanda karanci daga 200 a wajen su dirhami da mi'atay dirhamin indahum dirhami 200 a wajen su za san su a wajen wani wannan shine ukiya guda biyar su shi sai neman taimako kamar yadda aka za a nemi za a taimaka insha Allah za a nemi taimako a